<laughs> eh na gane ai ai gidanmu ba mu da Thank <laughs> <laughs> you.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na umar dan kaddam da ke nan babbar haikutar kungiyar izala ta tarayyar najeriya bega janshin utako nan babban birnin tarayya abuja yau muna ashirin da uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin nasara yan misha yau muna ishirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar kullum gudunmuwar marayu har yanzu dai bayan Allah suna ci gaba da aikowa marayu da gudunmuwa akwai injiniya Ismail Bega injiniya Ismail Bega injiniya Ismail ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya wa zuriyarsa albarka idan yana da iyaye suna raye Allah ka musu albarka in sun riga mu ya Allah muna roƙonka ka kai su aljanna firdausi wasu bayan Allah sun aiko marayu da mulku kuɗi naira dubu hamsin ya Allah ko su wane ne ya Allah ka san su Allah ka kwashe su ka zuba aljanna firdausi da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama har yanzu wata baiwar Allah daga Sokoto ta aiko marayu gudunmuwa tun daga Sokoto ta kudi naira dubu goma wannan ba sakwace ya Allah kai mata albarka Allah ka sa albarka sai shehu dan hodiyo da Abdullahi Gwandu da shehu Muhammadu Bello duk ta shafe ta <laughs> wani bawa Allah ya iko marayu da wani naira dubu biyar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi rayuwarsa albarka wani bawan Allah ya iko marayu gudunmuwar naira dubu biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa rayuwarsa da dukiyarsa albarka masallacin area 11 sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin da naira ɗari biyar Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu albarka da mu da su Allah ka samu sha ruwan alkawtara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin alkiyama masu mikowa a nan masallaci an ba marayu gudunmuwar naira dubu goma da ɗari biyar da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi tofa wasu bayin Allah su biyu sun ce suna neman malaye musu addu'a Allah ya ba su miji nagari ‘yan eh, mata ne guda biyu suke addu'a Allah ya ba su miji nagari amma kuma malami kuma ustaz <laughs> du'a'i da aka ce miji na a ai riga gama ko malami ne ko ustaz ne ko dan kasuwa ne ko dan boko ne ko alaramma ne ko ba ana rama ba inda aka ce nagari ai kwalle ya tayi me ta biya kudin sabulu duk da cewa mata suka ce miji nagari fasara da muke yi su ba ita suke yi ba sannan ina gani wani abu da ya faru a intanet wata ta sa hotonta ta ce da Allah a taya ta da addu'a Allah ya ba ta miji nagari aure take so to wani ustaz da ya dan kyallara sai ga tayi ga namban wayanta sai kira namban wayanta bidiyo call domin ta gaishe ta san wane ne ita kuma ta ɗauka, ya ce alhamdulillah ke ce wace kika sa hotonki kika ce kina neman miji na gari ta ce eh, ni ce ya ce to na gani kuma na gamsu ina son aure ki kuma ban taba aure ba ban da mata kuma in dai har na gari kike so in Allah ya yarda ina yi wa kaina kyakkyawan zato yace hujja ta kin gani nan a rayuwata ban taba neman matan banza ba yace shaye-shayen nan da matasa ke fadawa cikin musifa sa Allah bai taba jarraba ni ba ina zaune da uwata lafiya ina zaune da babana lafiya kuma yanzu haka na yi karatu na gama digiri kuma har na dan samu malanta a wata makaranta ina dan fara jarrabawa kamin Allah ya bani abin da yafi wannan yace kuma na yi karatun Qur'ani na sauke hasa uku salata marra to karshe dai na ga muku bai gama kai labari ba ta taka masa burgi sai kai dakata kai dakata da Allah ka rufe mutane baki ku rashin hankali ku kenan in ana maganar miji na gari ba ku san wa ake ce miji na gari ba kawai ku fara surutu ba ku tambaya ba yanzu kana magana wai kai miji na gari ne kana da gida a wuce tu <laughs> ya shiru ya ce a bana da shi kana da gida a mai tama ya ce a bana da shi kana da gida a sokoro bana da shi kana da gida a lekki village a lagos a bana da shi wace irin mota kake shiga kana rike iphone 3 13 kana kana yace kai saurara in aka ce miji na gari ana nufin wanda yake da kuɗi kamar za su kashe shi yace zaka zo kawai ana magana miji na gari ka da titi wai malamin makaranta kana wani turo katon goshen ka kai na gari ne ina ka zama na gari <laughs> daga nan ta gaddan sallama to Allah ya sa waɗannan ba irin wancan miji na gari gire ba ba <laughs> to ala yi halin Allah ya ba su nagari wanda za su zauna zama irin na addinin musulunci wani ya ce ko wata ta ce da Allah taimaka mata da addu'a ga mahaifiyarta to bukatun mahaifiyarki na alkhairi muna addu'a Allah ya biya idan damuwa ake fama da ita Allah ya yaye idan kuma ta rasu ne Allah ya lullube ta da rahama Allah ya yalwata kabarinta abin da bayan Allah suka tara wa marayu a yau naira dubu ɗari shida da naira dubu ɗaya da naira hamsin naira dubu ɗari shida da ɗaya da naira hamsin Allah ya saka musu da alkhairi kowa da kowa Allah ya saka da alkhairi in Allah ya yadda kamar da muka faɗa cewa jiya muna da kari over to na fahimci kari over din daga jiya zuwa yau da yardar Allah mun sallame ta kuma muna dab da sallamar ta Allah ta'ala ya sa mu dace sannan kuma wayannan mata marayu guda 20 da za a aurar da muke so a koya musu sana'a kuma a ba su jari in Allah ya da muna fata Allah zai ba mu abin da za mu yi wannan kami mu kai karshen wannan Ramadan saboda haka ku ci gaba da taimakon marayu musamman waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshe ba lokacin da ake son yawaita ibada ba lokacin da Allah ke ninninkawa kamar wannan lokaci Allah yana ta yanta bayi daga wuta zuwa aljanna Allah ka sa muna cikin wanda aka yanta ga Ramadan din ya tattara ina sai ina sai ya kama hanya ya juya ya tafi kamin ya sake dawowa a taron mu na mu san wane ne za a same shi da rai ba sanda za a dawo da dama sun tafi lahira ba garanti ne cewa dan bana Ramadan kana da rai Ramadan da ma dole kana nan da rai ba akwai waɗanda sai da Ramadan din ya zo saura wata ɗaya Allah ya karbi rayuwarsu akwai waɗanda ana gobe za a shiga ramadan Allah ya hana su shiga ramadan ya karbi rayuwarsu kenan mu da Allah ya raya mu muka shigo cikin ramadan ba karamar ni'ima ce Allah ya mana ba babban ni'ima ce Allah muna maka godiya Allah ka ba mu ikon aiki da shi akwai wasu bayan Allah da ya zama wajibi mu musu addu'a su ne alfa radio kumasi daga kasar ghana Tunda aka fara wannan tafsiri waɗannan bayan Allah a kowace rana za su sanya wannan tafsiri a wannan gidan rediyo nasu na alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana su saka su ƙara maimaitawa kuma wallahi ba taɓa ba su kwandala ba su suka turo suka haɗa kai da suleiman gulu manara rediyo dukkan audio da aka ɗauka za a tura musu idan aka tura musu kuma nan take za su saka shi bayan allah Allah Allah suke lokaci yayi saboda dimbin masu saurare da suke da shi muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi suna sawa karfe goma sha ɗaya na safe zuwa karfe goma sha biyu na safe wanda lokaci ne mai kyau da bayan Allah suke samun damar saurare manara radio 24 over 7 yanzu muna da manara radio da ake samu a play store application namu na manara radio wato ita 24 hours ake kamawa idan ka shiga play store na wayarka idan ka rubuta manara radio application din zai bayyana sai kai downloading to daga nan za ka rinka jin wa'azi da fatawoyi da karatun alkur'ani mai girma 24 hours kai Allah mun gode maka wato aljanna sai da in kaki annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma za su shiga aljanna sai dai wanda aka ce aka bude kofa aka ce shiga yace shi ba zai shiga ba duk kofa aljanna babu wacce Allah bai bude mana ba addu'a da muke Allah ya ba iko mu ma mu shiga account din marayu 000 455 3753 banki shine Jaiz Bank Account name Jibius Opens and Let's Free Village Foundation Abuja. Zan kuma yi amfani da wannan dama na marabci mai martaba sarkin bukur. Abin da zai baku sha'awa ɗa ne a wajen shugaban ƙungiyar izala da Sheikh Balalu ya karɓi a wajensa. Alhaji Musa mai gandu Muhammad. Mai martaba sarki ya kamata ka ɗan miƙe kaɗan ina so jama'a su ganka. A takbir. wannan da ne a wajen alhaji musa mai gandu muhammad kuma shine sarkin bukuru sai sa muka je bukuru wa'azi kuma sai abin da mita ta nuna yanzu haka akwai shek umar jega yana ce yana ta buga tafsiri allah ya taka masa da alkhairi in ba ku manta ba shugaba mai gandu tun san da aka ba kungiyar izala shi lancin ɗinta a bauchi tun da lancin ɗinta yake shugabancinta har zuwa san da malam abubakar ikarai da su aka sa shek abdullahi mataimakin mataimakinsa har mutuwa ta yi halinsa yana shugabancin kungiyar izara Allah ya karɓi rayuwarsa daga nan aka yi wa Sheikh Abdullahi Balalau handin oba ya karbi sitiyari daga nan kuma aka ci gaba da tafiya forward ever backward never shugaba mai gandu har abada ba za mu manta da shi ba saboda sama da shekara talatin yana shugabancin wannan kungiya ya yi amfani da dukiyar shi babban mai arziki ne ya ɗabi dukiyarsa ya zuba wajen yi wa izala hidima sannan babban ɗan siyasa ne a can baya yana da connection da hudodi da manya-manya a ƙasa wannan hudodin nasa sun yi amfani wajen rage wa izala matsala a daidai lokacin da manya-manyan matsiyata suka wuce suna sai sun kare kungiyar Allah madaukin sarki ya yi amfani da shi wajen tallabe wannan kungiya Allah ka lullube shi da rahama Allah ka kai shi aljanna firdausi kai wa zuri'arsa biyayya abin nan kai wa zuri'arsa albarka honorable release ko shi kullum muna tare da shi dama shi permanent member ne a wannan majalisa honorable muna godiya Allah ya kara wa rayuwa albarka marayu na gwandu suna can suna yin addu'a sako ya isa kuma ana nan marayu ana ta hamdala hamdala wata da mala'ika mutuwa zai shake kai kabari da kai ƴaƴanka su zama marayu to ina addu'a Allah ya rike maka ƴaƴanka a daidai wannan lokaci sanda za su zama marayu Allah ramma ina muka kwana ina za mu tashi ya yi ɗan samari adana ga alama yanzu haka ko suna cikin sararin samaniya ko sun sauka tare da shugaban kungiya na kasashen abdullahi Balarau, da sauran tawaga ta maluma allah ya sauke su lafiya to shi sa muka ce to a dan samo mana wani dan matashin alarama cikin matasa da muke da su masu zafi zafi da kan yake ja waɗanda su da 4G suke browsing to shi ne aka samu mana guda daya alarama faki Allah ya kara wa rayuwa albarka mun karanta wannan aya jiya mun ce wannan aya ta tabbatar mana da cewa babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah madaukin sarki shine ya san gaibi Allah yake ka faɗa wa mutanen duniya qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni ban mallaka wa kaina jawo amfani ko tunkuɗe wato abun ki tunkuɗe cutarwa ban da wannan illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama kuma ka gaya musu walau kuntu alamul ghaiba taksartu min khairi annabi da ka san ilimin gaibi da ka yawaita wa kanka alheri wa ma masani ya so ka ce musu kuma da wani abu na cutarwa da bai shafe ka ba amma da yake baka san gaibi ba bai san me ba gaibi wannan yasa har ya kammala rayuwarsa rayuwa ce irin ta wanda bai san gaibi ba an je yakin uhudu babu irin wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sha ba manzon Allah yanzu je yaki yakan sa me ake faɗa mata abin nan sulke wannan riga da ake sakawa da za ta baka kariya in an sare ka da takobi manzo Allah yakan sanya domin ba kansa tsaro a fagen daga idan turduku da ƙura ta kai na'am inda ya san gaibi wani abu zai same shi ko ba zai same shi ba da duk wannan bai ciki amma muka ce gaibin kashi biyu ne akwai gaibin hakiki shine wanda Allah kadai ya sani akwai gaibun ibati wanda Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ba da misalai a jiya alkurani mai girma kuna karantawa yana ƙara tabbatar mana da cewa ilimin gaibi jurisdiction ne na ubangiji ya za mu da wannan adaran mu a cikin suratul bakara qala ya adamu anbi'ihim bi asma'ihim Allah ya yi wa mala'iku tambaya sun gagara ansawa ku faɗa mun sunayen wayannan abubuwan almusammayat duk wani abu da ke da suna aka ajiye a gaban su sun kasa sun yi saranda sun miƙa wuya zuwa ga Allah Allah ya ce to kai Adam faɗa musu sunayen wayannan abubuwa annabi Adam ya ta gaya musu wannan ita ce ƙwarya ana zuba hatsi a ciki wannan rariya tankaɗe al'umma ta za su yi wannan fartanya da ita ke noma wannan gatari da shi ake faskara itace wannan wuka da ita ake yanka kubewa wannan murhu da shi ake girki wannan wannan wannan wannan wannan Allah ce falamma an ba ba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam ya gaya wa mala'iku suna wayar na abubuwa qala sai Allah ya kalli mala'iku yake cewa da su alam aqul lakum ashe ban gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni ne mafi sanin gaibin da ya buya a sama da gaibin da ya buya a kasa ashe su ma mala'iku ba su san gaibu samawati wal ard ba wa ya san gaibu samawati wal ard Allah shi kare ne san gaibu samawati wal ard ana rama je ka suratu al imran ma kana Allahu liyazara al mu'minina ala ma antum alayhi Allah madaukakin sarki ya ce ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah ba zai sa muku ido a matsayin ku da kun ce ku masu imani ne yadda kuke nan ba hatta ya mizar kabisa min at-tayyib Allah sai ya tankade da rereya ya ware al-kabis na kwarai wato na banza min at-tayyib daga na kwarai inda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ma kana Allah li yutla'akum ala al-ghaibi Allah bai kasance yana tsinkayar da ku gaibi ku san gaibi ba kenan wannan ayar ma ta nuna cewa wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi kenan akwai wanda ya san gaibi banda Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki a wata ayar Allah yake walillahi ghaibu samawati wal ard wa ma amru sa'ati illa kalami Allah yake walillahi ghaibu samawati wal ard gaibin sammai da ƙasa duka na Allah ne Allah shi ne wanda ya san gaibi na sammai da gaibi na ina da gaibi na ƙasa Allah ya ce wa ma sa'ati lamarin kiyama nan da kuke ta tambaya yaushe za ta zo yaushe za ta zo to ba ta zama ba illa kalam basari Allah ya ce kamar kiftawa ido ne kai ido ya kifta kiyama ta tsaya gaba a bayyana gaban Allah madaukakin sarki Allah ya ce kai au huwa aqrab kai ya ma fi wa ido kusa in ji Allah madaukakin sarki kenan wannan ayar ma mai take nuna mana wa ya san gaibi Allah shine ne san gaibi wata ayar ce qul la ya'lamu man fis samawati Allah ya ce ka gaya musu duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki wannan ma ayar tana nuna wane ne ya san gaibi Allah yake wa indahu mafatihul gaibi Allah ya ce mabudan gaibi gaba ɗaya suna hannun Allah ya rike kayansa gam la ya alamu ha illahu duk duniya sama da ƙasa babu wanda ya sani sai Allah wannan ayar ma ta nuna wane ne ya san gaibi wani wuri ya ce alimul gaibi ya sake cewa alimul gaibi ya sake cewa alimul gaibi ya sake cewa alimul gaibi alimul gaibi wa sharatul kabirul mutal kabirul mutal duk wanda ayoyin suna wa ya san gaibi Allah shi ne wanda ya san gaibi Allah ka gafarta mana na'am mun ce akwai gaibi da annabi muhammad sallallahu Allah ya sanar da shi annabi ya ba da labaran abubuwan da za su faru kamin kiyama ta tsaya wa ya sanar da shi Allah ya sanar da shi wani abubuwan gaibi ne ko ba gaibi ba ne gaibi manzo Allah cike ya ambaci alharaj yaksuru alharaj zubar da jini zai yi yawa kamin kiyama ta tsaya za a yi ta zubar da jini a yi kashe a yi ta zubar da jinin bayin Allah ba gaira ba dalili manzan Allah ce kai sai abin ya kai matsayin da la yadari alqatil fi maqatala wala almaqtul fi maqutila sai an kai matsayin da mutum zai yi kisan kai idan ka tambayi wanda ya yi kisan ya yasa ka kashe shi ya ce ban sani ba wanda aka kashe da za a tado shi a ce laifin mai kai aka kashe ka zai ce bai sani ba da wanda aka kashe da wanda ya kisa ba wanda ya san dalili amma gashi an yi kisa da Allah lokacin ya zo ko bai zo ba ana zubar da jini ko ba zubarwa sanda annabi yake faɗin wannan magana wannan labarin gaibi ne ko ba gaibi ba ne amma ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan gaibi ana kiran shi gaibun ibati gaibun ibati wani gaibi ne da Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma duk mutanen duniya gaibi ne don babu wanda ya sani sai lokacin da annabi ya sanar da su Fatima bintu Qais Allah ya kara mata yarda tace wata rana muka ji an yi kiran sallah a salatu jami'a nan take muka taso gaba ɗaya aka cika masallaci bayan an taru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga na tara ku ba na tara kuɗi don an samu wata ganima a raba ba ko don wata barazana na tinkarar mu in gaya muku kowa ya ɗauki mataki ba dalilin da ya sa na tara ku ba kenan dalilin da ya sa na tara ku na dada ina ba ku labarin dujal ina ba ku labarin dujal to yau sai ga baki na yi su tamimu dari sai suke bani labarin irin abin da na gaya muku shi na tara ku domin ku ƙara ji ku ƙara gasgatawa kan gasgatawar ku annabi ya bada labarin dujal ya mace ma min nabiyin illa hazzara ummatahu dajjal ba annabin da ya taba zuwa duniya face sai da ya tsoratar da mutanensa dujal kowanne annabi ya zo sai ya mutanensa maganar dujal annabi ya ce da yake ni duk annabawan na fi su sanin dujal din da gane hatsarinsa ba wanda yau al'ummarsa bayani dalla dalla akan dujal kamar ni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ran da annabi yana maganar dujal a masallaci yana yi da karfi can sai ya kasa kasa da muryarsa sabai suka ce sai da muka firgita mun ɗauka ma kasa kasa da muryar nan da yayi din har ya bayyana yana cikin dabine da ke bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya siffanta shi kar a yaudare ku in ya zo ya ce muku shi Allah ne ubangijin ku ba ido ɗaya yake da shi ba shi kuma dujan ido nawa yake da shi ido ɗaya yake da shi annabi an gwada masa shi a mafarki ya ce na ga wani mutum kyakkyawa mai gashi mai hasken fuska ruwa na ɗiga daga kan gashinsa ruwan yana kyalkyali kamar lu'u-lu'u da yake zuba daga kansa yana kewaye ɗakin kama sai na tambaya wane ne wannan sai aka ce wannan shine annabi isa dan maryam an nuna manzo Allah annabi isa sallallahu alaihi wasallam yace can daga ba sai naga wani mutum mummuna titirna mai tsimbulallen gashi mai ido daya manzo Allah yace ban taba ganin wanda ya kama da ibnu qudin kamar shi ba ibnu qudin wani sahabi ne jikin sahabban manzo Allah yace ashbaha man ra'aytu min an da bi ibn ibini ibn ya ce a ya rasu da yi kama da dujan annabi yace bare kun yi kama ibn qudayy ya shiru yace ayaduruni buhu ya la kama da mai da shi zai cutar da ni a lahira manzan Allah ce la ta muslimu wa huwa kafirun kama da kuka yi ba zai ne ba ba zai cutar da kai ba domin kai musulmi ne shi ba shi kuma kafiri ne kamar yadda dihiyatul kalbi sahabi ne na manzan Allah manzan Allah ce bai taba gani wanda ya kama da malaika jibril kamar dihiyatul kalbi ba shi ya yi kama da wa jibrilu ibnu kudurin kuma yi kama da dujjal to Allah ya sauka to babu wanda ya wa al'ummarsa bayani kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dujila yazo za a ga bala'in da ba taba ganin irin shi ba idan yazo ya ce ku bi shi fake gaba ɗayan ya wuce sai ku tsaya shi dabbobin ku su daina haihuwa in kun yi shuka ta ki tsirowa bishiyoyin ku su daina yaya fari da bala'i ya lullube ku sai kun ce kun yi imani da shi kafin nemar ta dawo a gaban ku zai kama mutum ya yanka ku tabbatar mutumin ya mutu ya tsaga shi biyu ya aje rabi na rabi na ya ma yi tafiya tsakanin wannan rabin da wannan rabi don ku tabbatar bayan ya gama ya take ce masa tashi in ya tashi ce in ba Allah ba ya sai rayar da wannan Allah ne jahilai sai su ci gaba da bin shi akwai wanda zai taurare ya ce ban yadda ba duje ne ce ba iyayenka sun rasu ba kai ba sahura ce uwarka ba ya yi ta ce babanka ba shi ne alhaji na ta'ala ba a kwarai shi ne a duka sun mutu yi eh. idan na tado su daga kabari suka zo suka gaya maka ni allah ne za ka yadda in ka ce eh, za ka yadda sai amfani da aljanu sai ka ga ga babanka ga mahaifiyar taka sun taso daga kabari ko ba su bane aljanu ne ya amfani da su suka siffatu da siffar mahaifiyarka da mahaifinka idan suka zo sun ce ya kai ɗanmu wannan shine ubangijinsa ka yi imani da shi mu ma shine allahnmu shi yasa muka samu rama yi imani da shi kana son rama in kai jahili ne sai ka fada saboda haka bala'insa Allah kadai sai inda bala'in zai tsaya kuma sai ya zagaye duniyar nan har Abuja nan sai ya zo sai ya zo utako karka ce alhamdulillah da sauki muka muna karu to har karu sai ya je maka da madina ne kawai ba zai shiga ba sai manzo Allah yake faɗa mana abin da Tamimu Dari ya faɗa Tamimu Dari yace ce mun shiga jirgin ruwa muna tafiya a teku ɗimuwa ta same mu muka gagara gane gabar da yamma a cikin teku ƙarshe iska kai ta yawo da mu sai da muka yi wata guda muna yawo a cikin teku ba mu san inda muka rufa ba teku yi ikon Allah bayan wata guda sai wannan jirgin ruwan namu sai ya zo wani tsibiri a tsakiyar teku muka fito muka hau tsibirin da muka hau sai muka samu wata dabba ahalab mai yawan gashi saboda tsabar gashinta ba za ka iya gane ina ne gabanta ba ina ne bayanta saboda tsabar gashinta gashin ya lullube ta ba a gane gabanta ko bayanta muka tsaya muka kalli wannan dabba muna mamaki ko Allah muka ce ke kuma wannan dabba wace irin dabba ce kawai sai muka ji dabba na ta bude baki ta yi magana me ta ce kawai sai ta ba mu ta ce ana jassasa ni ce jassasa tun daga nan da tsorita jassasa eh nan ina muke ke daga ina kike sai ta ce kun ga ga wani ɗakin bauta can inda malaman nasara ko yahudawa suke keɓance kansu suna bauta ku je akwai mutumin da za ku samu a ciki yana da buƙatar labarin ku suka ce da muka ji ta ambaci kalmar mutum sai muka samu sauƙi-sauƙi muka tafi da gudu muka barka muna tunanin shaidan shi ya ce da muka je a cikin ɗakin sai muka ga wani irin shirgegen mutum mummuna titirna mai tsimbararren gashi shi da jadon ra'as gashin kansa irin da makaƙe ba irin da larabawa da ke tsaye kwanta ba an ɗaure shi da sarƙa suka ce ba mu taɓa ganin ɗan adam da aka yi irin wannan ɗaurin tankila irin ɗaurin da aka mashi ba muna zuwa sai na ga ido ya kalle mu muka kalle shi muka ce kai wane ne sai ce ku fara bani labarin ku tukunna ni kan tunda kuka zo inda nake za ku samu labari na suka ce to ka ji halin da muka shiga ciki muka yi matan kai a teku iska ta ta yawo da mu wata daya ba mu san ina muke yi ba ita ta kawo mu wannan ibirin muka hauro muka samu wata dabba ta ce mana sunanta jassasa ita ta kwatanta mana inda kake ta ce mu zo za ka so ka ji labarin mu shi ya sa muka karaso inda kake nan da ke sai fara musu tambaya ya ce fa ne an bai sa. ku bani labarin dabinon baisan baisan wani gari ne mai dabinai sai suka ce tambaye me kake dangane da dabinan ya ce har yanzu bishiyoyin dabinan su nan suna yin 'ya'ya ko sun daina tamimu dare ce muka bashi ansa muka ce har yanzu suna yin 'ya'ya sai ya ce to sun kusa su daina yin ƴaƴa sai sake cewa ku bani labari dangane da buhairatun dabariya wata ƙorama ce suka ce labarin me kake so ka sani a kanta? Ya ce har yanzu tana da ruwa ko bata da ruwa ta tana nan makin da ruwa Ya ce to ruwan ya kusa ya kafe sai sake cewa ku bani labari dangane da ainihin zugar menene ainihin zugar wani marmarar ruwa ne da yake bulbulowa suka ce me kake so ka sani dangane da shi har yanzu yana nuna bulbulo da ruwa suka ce har yanzu yana da yana bulbulo da ruwa ya ce to ya kusa ya daina kada ka ji kasa wanda mutumin bala'i yake nema sai ce ta ku bari labari annabin nan na karshe da zai bayyana ya bayyana suka ce kwarai ya bayyana mutanensa sun yaƙe shi suka ce kwarai mutanen sun yaƙe shi da suka yaƙe shi sai aka kaka suka ce Allah ya ba shi nasara a kansu yanzu haka duk waɗanda ke kewayen madina gaba ɗaya sun miƙa wuya suna masa biyayya nan take wannan shirgin ƙato ya wani huci ya wata ƙara ya wani fincike-fincike a cikin sarka, ya ce lokaci ya kusa an kusa a kwance ne an kusa a kwance ka kai ne wa ya ce ni ne dujan an kusa a kwance ya ce ta a kwance ni sai na zagaye duniyan nan gaba daya makka da madina ne kadai ba zan shiga ba in na je zan samu mala'iku suna gadin makka da madina nan ba zan samu damar shiga ba sai dai in koma can bayan garin in yi kururuwa to duk wani dan banza da ya makale a cikin garin zai fito sai mu ranka ya mu wuce da shi dujar ke annabi ya ce sharru ga'ibin yuntaza mafi sharrin abin da ke ɓoye ana jiran ya bayyana ya Allah mu ba dole sai ya bayyana muna nan ba Allah ka sa lokacin muna aljanna in kuma ya bayyana muna nan Allah ka ba mu ikon jurewa da yin ɗauki ba daɗi da shi kun ga manzon Allah ya ba sahabbai labarin dijal labarin ne gabi a wajensu amma sai ga su sami mu jari Allah ya kai su inda za su ga dijal din da idanunsu san da yake ba su labarin gaibi ne wani irin gaibi gaibi ibashi don abu ne da Allah ya riga ya sanar da shi abin da ake cewa gaibi hakiki kamar da muka faɗa shine gaibin da banda Allah ba wanda ya sani Allah bai sanar da kowa ba ba sani ba ko an gane ma'anar ayar Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce a gaba da ramma falamma فلما Allah ya ce huwa karaka khalaqakum min nafsin wahid min nafsin wahidatin Allah shi ne wanda ya halice ku daga rai guda daya ranwa kenan annabi Adam ashe duk tare mu na asali baban mu daya shi ne wa annabi adam duk mutanen duniya babansa ɗaya ne mu ne da muka zo muka ba kanmu aka yi ta kabilanci in kai ba fulata ne ba ne fulata ne kalle ka ce kado in kai ba babbar bare ne babbar bare ne ma hankali ce kirji in ba haushe ne ma hankali ce ma kabila ka jo ta shekarta ka wai kabila ya ce wallahi da mun dauka ma asali ne da shi mun dauka wani mutumin arziki ne mai asali sai da muka bincika sai muka samu ashe ma kabila ne ai an ce uban shi asali daga ogoma shi ya taso aikin jirgin kasa shi ya kawo su daga nan wai kabila ne ita hausar kabila ce kuma kabila ba ya ayyuhan nasu inna kalaqnakum ku bari ba ku aya Allah ya ce waje ja'alna ku shu'uban mun sanya ku ƙasa ƙasa yanki yanki wa qaba'ila ko mun sanya ku kabila kabila wa qaba'ila kabila kabila a qaba'ila na Hausa suna ci ko ba ta ci dai ita ba Hausa bai ne amma ba Hausa dare ne wayo a ne Hausa wani kike mutum sai da muka bincika sai muka samu a ma duk ƙarya ne kabila ne kuma fulatani gare yake ma wani tsarki yake da shi na musamman saboda shi ba ni ne saboda kawai shi ba ni ne gare yake wani tsarki yake da shi na musamman a wajen Allah wai saboda menene saboda shi ba ni ne wa ya gaya maka za abu bi can balarabe ya ci duka lahira ko ba balarabe bane ba quraish ga abu ya can balarabe ba quraishi ya ci duka to balle ba barbare wai an ce wannan baya jin barbarce ce to da me yana yin sallah wai da ya bai jin barbarci to ne me yake sallah na yaro da shi da me yake sallah da barbarci yake sallah <laughs> Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ya halice ku daga rai guda daya ran annabi Adam Allah ya ce waje alamin ha zaujaha wannan ran guda daya a jikinta Allah ya ciro mata matarsa inji Allah madaukin sarki wace ce matar hawa kashin hakarkarin annabi adam na sama Allah ya sa mala'ika ya ciro aka halicci matarsa hawa da wannan shi an yi shi da ƙasa ba haihu shi aka yi ba ba wacce ta haife shi matarsa ma ba haihuwar ta aka yi ba ƙashinsa aka ciro aka halicce ta da kashin. kuma daga nan mata suka fara bamu wahala saboda da ya kai su kashin hakar gari kashin hakar gari a miƙe yake ko a lankwashe to duk yadda ka take san ka a lankwashe za ta kar ka taɓa tunanin za ta miƙe annabi ya ce wa idza zahabta tuqimu haka sarta in kace sai ka miƙe ta kyam to sai dai ka karya ta wa kasruha dalaquha karya ta shi dai ka sake ta ko ba za ka iya zama kai kadai ba sai ka auri wata wata za ka auri don ita ma lankwasashiyar in ce wasa ma ta shi wannan kwashewa to ya za a yi ta a haguri shi yasa malamai suka ce mace ta yi kama da sabuwar ƙwarya an san sabuwar ƙwarya an san ƙwarya idan ka sayo sabuwar ƙwarya sai ka zuba ruwa a ciki idan zaka sha ruwan ya zaka ji ruwan ɗaci zaka to sai ka kama fada na kashe kuɗi na a banza sabo ƙwarya amma ruwa ya ɗaci sai ka fasa ta sai ka ƙara ciwo wata sabuwar ka ƙara zubawa ya zaka ji ka rinka fasa ƙwarya kenan ila kiyamis nisa amma da ka sha ka ji da ɗaci sai ka daure ka shanye haka sai ka ƙara zuba wani ruwan za ka ji ɗakin ya ɗan rabu haka ne ka shanye sai ka ƙara zubawa sai ka ji ya ɗan ƙara raguwa yana raguwa yana raguwa wata rai idan ka zuba ruwa a cikin ƙwarar ka sha sai ka ji ruwan har da wani zaƙi zaƙi ruwan yake da shi ya aka yi tun daga wancan ɗakin har ka iso inda zaƙin yake haƙuri su dole sai kai haƙuri da su wanda bi kowa da rida ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi hakuri da su sai dai hada da hakuri sun taɓa samun matsala da Aisha yar sayyidina Abubakar amarya aka yi sa kuma sai ga sayyidina Abubakar babanta ya shigo gidan annabi ce alhamdulillah na nada ka alƙali ka saurara ka je rigiman mu da ita ka ga wane ne yayi daidai wane ne ya wa dan uwansa kuskure ka ji wani adalci na gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na maka da ah. da wannan dai shi baki yake yaushe wannan ta kai a ce wai da ita da annabi wuce bayani wannan ya bayani wannan ya bayani amma ya manta da abu daya amaryar waye amaryar da ce yadda shi yake kallon annabi ita ba haka take kallon annabi ba shi yana kallon sa annabi ne kawai ita kuma tana kallon sa annabi kuma angwata akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci to annabi ne ba shi umarni dole ya saurara yace tun da umarni ka bari ya rasulullah na yadda annabi ya kalli aisha yace to wa zai fara bayani ne da ke ke za ki fara bayani ko kuma ni in fara bayanin ya abin da ya faru ta kalli manzo Allah <clears throat> tace ce anta walakin la taqulu ila al-haq ta ce kai ka fara jawabin amma ka tabbata gaskiya ka fada to yanzu za zo yadda sai na maka ba zai yi haƙuri ba kamin ka ce haka ya dunkula hannu ya bata wan bulo saboda ya ƙara daga hannu zai kai mana duka za Allah ya zabure ta shi ce me haka daga na kira ka shirya sai ka fara dukan mun mata cewa ne ka saurara ka ji me ke faruwa tsakaninmu da ita me ya kawo maganar duka amma za ka iya ba kofar gida abu da take ka sai da dare maka amma kar ka ƙara taɓa mu mata ya ce ya rasu da an ba dusa ba mai dace da ita kai ɗin ita ɗin ce za ta zo ta ce maka wai ka tabbata ka faɗi gaskiya wa ya koya wa duniya gaskiya duk duniya wa ya karanta da ita gaskiya ba kai ba ya ƙara zaburwa zai kai duka da bai ce a sauka lafiya to amurinsa ce yana son kayan ta yana son kayan shi sai bari ya taba masa ita ba sai yadda ba sai na bakar shi kada yana fada ya fita bayan ya fita annabi ya kalle ta yi dariya ya ce to kin gare na taimake gina ta da miki fada <laughs> to idan umma hatul mu'minin hadda tsarkin su matar da annabi ya ce sau uku jibrilu yana zuwa masa da ita a cikin mafarki yana cewa wannan matarka ce a duniya matarka ce a lahira amma har su ba su miƙe ba to wa kake zamani za ta miƙe shi yasa dan matarka ta ci kwalarka ta ce ka bata takarda kar kai saurin bata ba bata son ka bane ita haka take yan aljanu aljanu ne kawai suka tashi kotu aka je da wata mata ta tsaya ita sabbi an ka shawara ta ce alkali ka gaya masa yaman takarda ba zan zauna da shi ba aka ce to kai ka ba ta takarda ka ji abin da ta faɗa ya ce alkali ina biko ina son ta alkali ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba a ba ta haƙuri don Allah kai eh, haƙuri ina biko aka ce kai kin je yana biko ki haƙuri ta ce alkali ka gaya masa aure ni da shi har abada ko a kafa aka ɗaure min zan sun ci alkali ce kai kaji ya ce don Allah alkali ta faɗa maka laifin da nake mata na yi alkawari zan tuba in gyara ko ba zan ƙara aikatawa ba ina son matata biko nake so aka ce kin ji ta ce alƙali ka gaya masa ban ƙaunar shi ban ƙaunar mai ƙaunar shi aure kuma daga yau ya ƙare ba wanda ya mai da gidan shi ko a gudun kun falaki na yi addu'a kar Allah ya hada mu a lahira mazaje da ke wani duk aka fasata sai ka ce matan zinari ka sake ta ma menene da aka buga aka buga abin ya gagara ya ce to tun da abin ya gagara alƙali na sake ta saki daya yana cewa ya sake ta saki dai matar ta yi tsalle ta rungume shi ta ce alkali za ka kashe mun aure makiyaci makiyin Allah da manzo Allah ya isa rabu da shi mai gida ya kasan ba da gaske nake ba mu tafi abu mu gida na ma dawo ku yi ta hakuri da su shine ha waje alamin ha minha zawjaha to ga tambaya me yasa annabi adam shi da aka halicce shi a aljanna aka sa shi a aljanna me yasa kuma aka halitta maka mata kamar an tambayi Allah sai Allah ya ce li lamu mutalil kenan malaman kana suka ce ni ba da banza ba wai ruwa baya tsami in ka sha ruwa ka ji da tsami to in Allah ya da akwai abin da ya faru saboda mai ya rab Allah ya ce li yaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa tare da ita duk da aljanna zai zauna in ba mata a aljanna ma ba zai samu natsuwa ba kenan goro ko a aljanna bai da natsuwa goro ko aljanna aka saka amma a baka gauro ga ka cikin aljanna amma gauro billahi da zikira cikin tashi hankali <laughs> ni na fada waye fada Allah yake da yaskuna ilayya ana nan ba je ka suratul rum wa min ayatihi an khalaqa lakum full stop full stop full stop full stop Allah ya ce min ayatihi yana daga alamomin da za ka gane girman Allah an kallaka lakum min anfusikum azwajan yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunan ku kai mutum matarka mutum irinka da Allah ya ga dama sai mu maza zalla yake halitta mace ko daya in ka ce Allah yana son yin aure Allah ce ga halittu na nan ka aure duk wacce kake so in ka ga dama ka je ka aure akuya ke taimaka shi kan gado ko ka aure ka dangarwa da ango da amarya su tare kan katanga ko ka aure ta macen kwado a tare ina a tare a cikin ruwa ko ka aure raƙuma in ga ɗakin da zaka gina mata ko ka wuro kura ba takunkumi amarya ta zo za ta maka ke yi amaryar kura ka kai ya zama magana kisa me yasa Allah ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga matan kenan abin da yake ba dan adam natsuwa shine aure shi yasa duk inda goro yake bai da natsuwa don kuka alƙawarin lokaci da wuya ya cika ko ya shirya da wuri ta neman dan makulli bai san inda ya je ba sai ya makara in zai fita daga ɗaki ya fita ta baya baya to zai ba kofa daki a bude dole yana jawo kofa ɗaki yana backsliding sai ka ce wanda zai shiga wuta sai ka san jihar da ta baya baya ke shiga ba bai da tabbacin abinci sau uku a rana wani zai ce a ai akwai hajiya ta gindin bishiya ta iya kuskus to Allah ya ga dama sai ya sako hadari tun karhe biyu na dare Allah ya ce a yi ta kwana ruwa kada ya dauke har bayan sallar lasa ranar da goro ke gane matsayin Allah. sha biyu rana bai karya ba yayi miƙa yayi wata hamma mai hawaye ka ga ga hamma da hawaye karka tambaya ba bacci bane iye wannan hamma ya samu ya rufe baki da kyar ya ce billahi da za a tsiya a garin nan ya ce wace tsiya za a yi jihar sha biyu mutum bai karya ba banda tsaya tsiya bai kama akwai goro da gorantakar tamar zafi ya ce shi da ya san inda kafan mala'ika mai hura kafan da yake ya ce wallahi da ya je ya hura a ranar duk abin da zai faru ya faru ka Allah ka raba mu da shari gora ta ga ka gwani goro ta amin <laughs> eh, goro Allah ya kawo maka mafita wato goro da damuna abin tausayi ne ba dan zai kara baka tausayi ba sai bai da lafiya ana sai da za a yi da shi in an kai shi asibiti wa zai zauna uwarsa ce za ta baro ƙannarsa ta zo ta zauna An wasa da ke gidan miji ce za ta baro mijinta ta zo ta zauna a abokansa su baba da su zigi da su jagaju su za ba harkokin gari a zo a zauna wurin sai ka gaishe shi kaɗai ya zama abin ban tauke kai gora ya Allah ya baku matan aure ka ji wani goro shi yasa kuka annabi adam ina aka saka shi aljanna amma aljannar ma Allah ce a kama mata mata idan ana bukatar yayi me ya natsu yanzu kai da kake cin abinci a restaurant kake cewa ka san best restaurant in the town ba ma abincin ba cokalin kawai mutum nawa suka sa cokalin a bakin su duka mutanen kirki da musulmi da arne da muhammadu da adamu da jonathan da okonko da briskila da mai tarin buka da mai coronavirus da mai da mai da mai da mai da mai da mai duk ba wanda bai sa cokali a bakinsa ko an wanke darajarsa daidai da cokalin mai gida mai gida a gidansa da butarsa ma ba a taɓawa butarsa aure yana ɗaga darajar ɗan adam yanzu ga adara ma ya haddace ƙur'ani izo sittin izo su a kai shi ba goro ne ba ba yana da mata ina ga wani yana masa wani kallo haka amma kaddara da a ce goro ne amma kaddara da matarsa ba goro ba ne to sai aka samu wani ɗan agaji shi izo goma kada ya haddace bai haddace sauran hamsin din ba amma yana da mata sai suka tafiya tare da alaramma idan aka zo za a ba su masauki za su sauka gidan wani ko gidanka za su sauka da Allah dan agajin da mai hada izo goma amma ga matar shi a ina za a soke shi cikin gida za a soke shi wataƙila ban ɗakin da mai gina ke zagayawa nan za a nuna masa albarkarwa matar shi kuma da rama ga ƙur'ani izo sittin a kai shi ga wani izo sittin din a cikin jaka izo ɗari da ashirin amma ba mata za a kai shi cikin gida ina za a je shi a zaure za a je shi a ce to ana rama kai kana nan a ci gaba da tilawa Allah ya kara kwarin hadda in yace to zan zagaya ina zan zagaya a ce ba matsala ka bude kofar gida ka fita dan dungun gidan da akwai dan lungu to ka dan shiga lungu din to sai a biya bukata amma ka biya hankali domin akwai zai a anguwan nan <laughs> ya zana raba shi shiga rikici ko shiga rikici ba me ya daga darajar wannan mai hada ya zo goma kawai sai ya bashi wata daraja daga qur'ani ya zo ɗari da ashirin amma bai samu wannan darajar ba aure daraja ne ko ba daraja ba ne balle kuma ga lada shi sa annabi ce da kayi aure Allah ma ya baka 50% na ladan da zaka je aljanna an baka bonus 50% da sallah da azumi da zakka da sauran ka dage ka samu 50% shi goro ɗari ake bukata ya kawo ɗari to goro aljanna ba sai yadda gaske ba mai mata ba 50% an ba shi bonus saboda lada ce ko'ina in za ka shigo ka mata sallama lada ta ce wa alaikun salam lada ka mata ado ta gani lada ta maka ado ka gani lada ka mata fara'a lada ta maka fara'a lada ka kawo cefane lada ta girka lada kuka ci lada ka shafa kanka duk gashin da ka taba sai an baka lada goro in ya shafa kudansa zero in kuma akwai ladar da za a bashi a gaya mu in kuka yi kwanciyar aure a nabe ce a baku lada ku yi sadaka in ka je kai wankan jaraba duk ruwan da ya taba jikinka cikin lada kake da ibada lada ta bulbulwa goro kuma ya rage nashi lada lada ko ta ina lada dan ba za a wuce aljanna ba in kuka yi hira kuka yi taɗin soyayya lada ka ce amarya ina son ki lada ta ce hmm, kai ma ina son ka lada ka faɗa mai da za a samu wannan ladan ba aure ba Shi ne ya suna ana rama bari mu tsaya nan gudu ba za mu yi fasar ayi duka ba lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe to za mu je abun yake subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah